ta hudu rabinta rabinta hudu za mu tashi inda malam ya ce wa zilu kulla lailatin ila sama'i duniya kaifa sha ubangiji yana sauka zuwa saman duniya a kowane dare kaifa sha yadda iso mana irin saukar da ta dace da shi ba irin saukanmu ba ba mu san kuma irin tasa ba sai dai ya gaya mana yana saukowa ainihin daga al'arshinsa zuwa saman duniya kaifa a irin yadda ya so ya sauko laisa ka misli shai ba wani abu da yake kamar Allah tabaraka wa ta'ala ballantana mu ce saukowarsa irin ta wane ce ko irin ta halitta kaza ce wa shi mai ji ne ga abin da bayansa suke faɗa albasiru mai gani ne ga abin da bayansa suke aikatawa وقلوب العباد بين إسبعين من أصابع الرحمن زكاة تنباي باكي إيا سنة أكاني إن ياسو بدابيو من أصابع الرحمن دقى إن ياسو سركي الرحمن معنى سنة هننسى يقلبها كيف يشاء yana juya zukatansu inda ya so juya ta yanzu mutum yana wannan matsayi gobe ya canja wannan ko yana kan daidai ita tafi bata ko yana bata ya dawo daidai to ubangiji ne yake juya zukata yadda ya so shi sa kullum annabi sallallahu alaihi wasallama yake addu'a cewa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ubangiji ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata a bisa addininka kaga idan annabi yana wannan ya kuma mu wa yu'ibuha wa yu'iha arada yana cika zuciya abin da ya so ya cika mata wa khalaqa adam Allah shi halitta na adam bai da idanunsa ala suratihi a bisa kamanninsa wai kamannin annabi adam was samawati al'adu ardu yawmal qiyamati fi kaffihi sammai da kasai baki ɗaya ranar alkiyama suna tafin Allah shi zai juya su inda ya su sama sai ta tafi sama sama sai a da ita ƙasa a tafiyar ita duwatsu a nikar da su su dawo gari kal'ihin al mafush kamar auduga wacce aka kaɗe ta da duk don haka domin mai don su duk suna hannun ubangiji ta baraka wa ta'ala ya zau qadama hu na ubangiji yana sanya kafarsa a kan wuta fatan zawi sai ta narke ta haɗe guri guda lokacin da zai ce kin koshi kin koshi ko kuma mutanen sun ishe ki sun ishe ki sai ta ce a'a mai ishe ta ba ba sai ubangiji ya dora kafarsa a kai to a sannan za ta ce qatin qatin ya isa haka ya isa haka don Allah ya cika alkawarinsa kuri ji kwamon minan nari bi yadi Allah zai fitar da wasu mutane daga wata bi yi da hannunsa wa yanzuru ila a ahli aljannati Allah zai dubo fuskokin yan aljanna ya rauna su kuma za su ganshi kuri mahun Allah ya girmama su wa yatajalla lahum ya bayyana gare su wa yu'radu alaihi al-ibad za a bujiro da Allah bayi yawmal qiyamati ranar alkiyama wa yatawallahi sabahum bi nafsi yajibunti hisabun hisabinsa da kansa wala yali zalika ghayru azza wa jalla ba wani ne zai jibunci ainihin hisabun su ba sai dai Allah tabaraka wa ta'ala wal kalamullah qur'ani zancen Allah ne allazi takallama bi wanda yi zance da shi laysa bi makhluqin ba abun halitta bane faman za'ama wani domin mai domin zancen Allah ne inda Allah yake kadimi haka zancen sa yake kadimi faman za'ama annal qur'anu makhluqun wanda ya zanci wanda iriyar cewa qur'ani abun halitta ne kamar inda mu muke abun halitta ba zan ba sifa ce ta Allah ba kadimiya wa huwa jami'u to ya bar ra'ayin jahamawa kafirin kuma ya fita daga addini faman za'ama annal qur'ana kalamu Allah wanda ya iriyar cewa qur'ani zancen Allah ne kowa kafa ya tsaya nan malam ya kulle sa bi makhluqin ce ba abin halitta bane yace to fa huwa akhbaka min al-qawl al-awwal ya fa magana farko muni wannan ya faɗi ta ne lokacin da abubuwa suka yi zafi kan maganganun da suka yi zafi sarakuna na musulunci da kansu suka dinga ɗaure malamai zamanin daular umariya da abbasiya kan sai sun ce ainihin ba sai sun ce qur'ani abin halitta ne to shine yasa anan ya zo da wannan magana mai zafi cewa lallai bayan an ce zancen Allah ne a ce kuma ba abin halitta ba alfaza na أن lawata na مخلوقة wanda ya rece lafazan mu da ainihin karatukanmu da muke ababen halitta ne alqur'anu kalamullah zance kuma qur'ani zancen Allah ne wa huwa jamiyun wa Allah Musa kalima. Allah ya zantar da annabi Musa zantarwa minhu daga gare shi ilaihi zuwa annabi Musa wa nawala tawrata min yadihi bi ila yadihi ya mika annabi Musa taura daga hannunsa zuwa hannunsa wala hannunsa da ya dace da shi wanda ba sanya yake ba walam yazilillahu azza wa jalla mutakalliman Allah bai kushe ba mai zance ne wa ru'ya min Allah mafarki wa ru'ya min Allah wa hiya haqqun idza ra'a sahibuha fi manamihi ma laysa dhiksan yace mafarki daga Allah ne kuma gaskiya ne inda mafarkin kirki ne wanda yake zama rudu so shine na shaidan idza ra'a sahibuha fi manami idan mai mafarkin ya gani a cikin mafarkinsa ma laysa dhiksan abinda ba rudu ne na shaidan ba fa qassaha ala alimin ya ba da labarin ta ga wani malami masani wasadaka fiha kuma ya yi gaskiya a cikin abin da ya gani kuma haka ya gaya masa fa'awwala al'alim malamin kuma ya masa fassarar ta ala asali tawili hasa'i a bisa asalin fassarar ta wacce take ingantacciya wala mai harrif bai canja ba to farruya wannan mafarkin ta'awilu ha hina izin haqqu fassarar ta sai ta zama gaskiya ne inda shi abin da ya faɗa gaskiya ne kuma ya zama masani ya je ga shi kuma mai masanin ya fassararta ta hanya ta gaskiya ingantacciya to fassararta su ce ta zama gaskiya ne amma dai abin da aka fi so mutum in yi mafarki na kirki to nan ya gaya masoyinsa kuma ya fatan Allah ya tabbatar da wannan abin kirki kawai ya tsaya iyana masu yaji yana neman fassara fassara ba domin kada ya zama an gaya masa wani abu wanda zai zama bai ji daɗi ba ko kuma aka san abin da yake gaskiya ne idan kuma ya zama mummuna ne aka ce kai gaya kowa ya canja hannunsa inda yake kwance in yana dama ya koma hagu sa'annan ya yi neman tsari wurin Allah da abin da ya gani a cikin wannan mafarki kuma ya shiru kai gaya kowa shikenan da izinin Allah abin da ya gani mummunan nan zai cutar da shi wannan ya fi sauki akan yaje je yana neman fassara-fassara faƙar kanat ru'ya min al mafarki ta kasance daga annabawa ne ta kasance mafarki daga annabawa ta kasance wahayin wahayi ce idan annabi ya mafarkin abu to wannan kamar wahayi ne ya zo masa fa ayu jahilin ajhalu mimman yata'anu fi ru'ya waye ya fi jahilci fiye da wanda fiye da wanda yake suka a cikin mafarki in na gaskiya ne ya zama na laysat bi sha'i yana cewa ba komai bace inda na gaskiya ne وبلغني أن من قال هذا القول لا يرى الاتصال من الاهتلال ya zo mu daga gurin malamai cewa wanda ya faɗi irin wannan magana to kamar ma baya ganin cewa a yi wanka kenan daga mafarki wa qarori annabi sallallahu alaihi wasallam alhali ga an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ru'yal mu'mini kalamun yukallimu bihi ar-rabb 'abdahu mu wato mafarki daga mumini ko mafarkin mumini zance ne da Allah yake zantar da shi bawansa wato da yake zantar da bawansa wannan zancen inda ya mafarki wato ta mumini ce ka kenan kada a ce ba komai ba ce wa qala har ila ya ce inna ru'ya min Allah mafarki na gaskiya to daga Allah wanda ya zama wanda ya zama rubugi ne to wannan ruɗin shedan ne wa zakara mahasin ashabi wa zikiru mahasin ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da malamai suka tafi a gansu magabata an matan kyawawan abin da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi na'am kullihim baki ɗayansu wal kaffa an zikiri masawihim da kamewa ga wurin abubuwan da ya afku gare su wanda ake ganin rashin kyansu allati shajarat bainahum wacce ta afku a tsakaninsu kada a tsaya ana ta tattauna wannan abubuwa musamman kokarin sai an ce a wane ne mai gaskiya wane mara gaskiya daga cikinsu a nan yana magana irin abubuwan da suka faru kamar irin su tsakanin wato ainihin sayyidina ali da sayyidina muawiya irin tsakanin sayyidina aisha da su da su ainihin sayyidina abdullahi bin zubair to kada a tsaya ana ta tattauna wannan abubuwa ana kokarin sai an ce wane ne daidai wane bai daidai ba wanda za a ce kawai iji ta ne kowa yayi a kokarin tabbatar da gaskiya to wanda ya dace da gaskiyar to ya samu lada biyu wanda bai dace ba kuma yana da lada ɗaya na wannan ijtihadin da i kamar sabba ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya gaya sabon manzon Allah bakar magana a wahida mai ko ɗaya daga gare su A wani ƙasa ko ya tauye shi au ta'ana alai ko ya soke shi au arada bi aibi ko ya bujira daga aibinsa yana aibata shi au awa au awa ahada ko ya aibata wani daga cikin sahabbai fa huwa mubtadi'un rafidi wannan ya zo da sabon a addini kuma ya bi dariƙa ko hanya irin ta rafi rawa, ne yan gani kashenin shi'a khabithun mummunan mutum ne mukhalifun mai sabawa ne la yaqbalu Allahu min sarfan wala adlan Allah ba zai karbi wato farilla daga gare shi ba ballanta ko fila. duk ba za a karɓa ba saboda mai saboda ɓacin sabon annabi da yi bal hubbumu sunnatu san su sunna ce wa du'a'u lahum qurbatu yi musu addu'a kusanci ne zuwa ga Allah wal iktida'u bihim wasilatu koyi da su kuma hanya ce zuwa tsira wal akhdhu bi atharihim fadilatu ruko da guraban su farilla ne mustahabbi ne wato wata farla ce babba wa khairul ummati ba'da nabi sallallahu alaihi wa sallam mafificin al'umma bayan annabi abubakar shine na abubakar wa umar sayyidina sayyidina umar ba'da abubakar bayan na abubakar kenan wa uthman ba'da umar na sannan na uthman bayan umar wa ali ba'da na sannan na ali ba'da uthman radiyallahu anhum ajma'in wa waqafa qauman ala uthman wasu suka tsaya akan uthman ba su karasa zuwa ali ba wahum su hudun nan khulafa'ur na khalifofi ne shiryayyu na ababen shiryawa thumma ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan su kuma sai sabon manzon Allah sallallahu alaihi a ba'da haula'i al-arba bayan waɗannan guda hudun khairun nas sune mafifiyan mutane bayan waɗannan guda hudun la yajuzu li ahadin bi halatta ga wani ba an yazkura shay'an min masawihim su ma ragowar sabai mutum ya faɗi wani mummunan abu game da su wala an ya ta'ana ala wahidin minhum bi aibin ko ya soki wani a cikinsu da wani aibi wala na kusin ko tawaya wa man fa'ala zalika wanda yi haka fa qad wajaba ala sultani ta'dibuhu ya wajaba ga sarki ko shugaba ainihin ya ladabtar da shi fa hukumatu ya wajaba yi masa hukuma laysa lahu an ya'fu anhu bai samu ya masa rangwame ba bal yu'aqibuhu ya masa hukuma wa yastar wa tatbihi wa yastatibu ya nemi tubansa fa in taba in ya tuba qubila minhu a karbi tubansa wa illam yatub in bai tuba a ada alaihi ta a sake masa uquba din wa khalladahu fil habs ya dawamar da shi a wajen daurewa ainihin a irin a ruwa a fahimtar da ishi shi malin cewa har kama ya masa da rai da rai auyar ji ko kuma ya dawo gabarin wannan abin da ina zagin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam bayan nan yace wani arifu lil arabi haqqaha ya wajibu mu san haƙƙin larabawa wa fadlaha da fifikonta wa sabiqata da rigayanta zuwa wannan addini wannan ba su wannan daraja din duk da cewa an samu ah, musamman a irin zamanin yanzu ko abubuwa da aka samu na sakaci da ainihin wato wato wato wasanni daga gare su to sai mu dubi kuma su ci arzikin cewa annabi sallallahu alaihi daga cikin su ya fito kuma su ne farkon wanda suka karbi wannan addini wa nuhibbuhum mun so su li hadisi rasulullah saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kwadarta akan haka fa innahu bahu imanu san su imani ne wa buguduhum nifaqun kin su kuma munafunci ne in dan dai kasancewa su larabawa kawai domin kamar yahudu suna kin su kawai saboda me yasa saboda me yasa annabin karshe ya fito a cikin su dan wannan suke kin su to in muka bi ta irin wannan to wannan shine amma idan sun yi sun wanda suka ki abinda Allah yake so sai mu ke su saboda wannan gane ko domin za mu so su ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam domin sun kauce tafarkin su su to wannan san da muke musu kaga kenan babu shi kenan to su kuma can suna kin su ma saboda annabin ya fito daga cikinsu to idan ya zama shi ma mutum saboda irin wannan ne to anan sai a ce ya yi munafunci ke domin ya zama ya ba abin da su suka zo da shi wala na ƙaunar mai qawli shu'ubiyya na ku da qawlin shu'ubiyya shu'ubiyya wasu mutane da aka yi masu kin laraba sun fito daga ɓangaren abin da yi iran abin da yi sama can a kasashen cikin soviet a nan aka yi sha'ubiya wanda suka nuna ƙiyayya suka yi yaƙi da zagon ƙasa ga addini da musamman suka hana masu irin kiran sallah da larabci da abubuwa da dama da suka hana yin su da larabci kawai don nuna ƙiyayya ga harshen ba don kuma saboda annabin da balarabe na ya fito daga cikinsu suna ta yahuda yan uwan yahudawa ne idan muka ƙi muka yi tasu wannan sai mu zama wanda yi ta tasu to ya koma bangaren su ke wa arazil mawali da kaskantun mawali bararru allazina la yuhibbuna al-araba wanda ba sa son larabawa wa la yuqirruna lahum bi fadlin ba sa tabbatar musu da fifiko fa inna qawlan bid'a wannan magana ta su bid'a ce ah, don haka su sun ki larabawa saboda addini to kuma za mu so su saboda annabi ya fito daga cinsu saboda addini amma idan suka zama sun ƙi addini kuma daga cikinsu wanda suka ƙi addini ba wani da su man harramal makasiba wa tijarat wanda ya haramta makasiba tsururi a ja'i sana'a wa tijarati da ainihin kasuwanci wa dalabil mali da neman dukiya min waje ta fuskarsa da ta dace faƙar jahilatu ya wauta kawai je zauna wai shi ibada zai ba zai je ya nemi abinci ba ai ya dogara ga Allah Allah ya kawo kawai yana zaune ko yana kwanci ko yana bacci ko yana ibada Allah ya kawo zai je shi ya nema ba ya ce to wannan yayi jahilci wa akhta yayi kuskure wa khalafa ya saba hanyar magabata kuma magabata suna ibada kuma suna sana'o'i suna ciniki suna kasuwanci da inda mutum ya kai ya bi kai kamar irin sayyidina Abubakar ba ko sayyidina Umar ba su bar ciniki ba su bar kasuwanci ba har lokacin da suna halifofi sai da abubuwa suka yi zafi sannan aka ce to ai su bari kuma a yanka musu dan wani abu da za su dinga walhalin gida da shi bal al makasib min ha halal tsururi shine neman abun rayuwa da abun abinci min wujuhiha ta fuskokinta da suka dace halalin wannan halal ne kada halaha Allah azza wa jalla Allah ya halatta Allah ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ko Allah ya halatta ciniki ya haramta riba to Allah ya halatta wa rasuluhu manzon ma ya halatta farrajul yammagi lahu an yas'a ala nafsihi mutum ya je ya aiki ala nafsi akan kansa saboda ya ci da kansa wa iyalihi saboda kuma ya ci da iyalinsa min fadl rabbihi daga farala ubangijinsa ko Allah ce fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah Allah ya magana sallar juma'a sai ce to an gama sallah ku watsu a bayan kasa ku je ku nema daga farala Allah haka nan da yi maganar gama aikin hajji shi ma haka yi hm? fa iza qadaytum manasikakum ko a can suratul baqara da yi magana wannan shi ma a ƙarshe ita kuma a je a nema daga farala Allah tabaraka wa ta'ala don haka kenan ashe a yi ibada kuma a jiya nema daga farar Allah ta hanyar sana'o'i da aiki da kodogo da noma da makamantansu na kar a halar Allah azza wa jalla wa rasulahu wa rajulu yamma an yi sa'a ala nafsi wa iyali min fadli rabbihi fahimtar ka zalika idan ya bar wannan ala'an na hula yarar kasba cewa shi baya ganin neman abinci daidai ne a mutum kawai dogara ga Allah ba huwa mukhalifu to ya saba abin da magabata suke kai waddinu inna ma huwa kitabullahi azza wa jalla addini shine littafin Allah to littafin Allah kuma ya kwadaitar a je a nemi abinci wa athar da abu da gurabe sune hadisai wa sunan da sunoni wa riwayatun sihah da ruwayoyi ingantattu an thiqati wanda suke amintattu bil akhbari sayyati da labarai ingantattu alƙauyatu wacce take mai ƙarfi al-ma'rufati a wasani bi sirki ba'daha yusaddiqu ba'daha ba'da shashin ta yana gazgata shashi hatta yanta yi zalika ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hawa nan ya take zuwa manzon Allah wannan ne wani maganganu kenan na cewa menene addini addini littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya to wannan su ne addini wanda aka samu ta nan shi ne addini sa'an nan wa ashabu radiyallahu anhu da abin da aka samu daga sabansa Allah ya kara musu yarda tabi'ina da masu bin su wa tabi'ina da masu bin masu bin tabi'ai wa man tabi'ahum da wanda suka biyo su min al'a'immati na daga shugabanni al na ababen sani al-muqtada wanda ake koyi da su al-mutamassikin na sunnati wanda suke riko da sunna almuta'alliki na bil athari da wanda suka ratayu da guraren magabata an gane ko to waɗannan To da muka samu daga gare su shine addini wala ya'rifuna wala yu'rafuna bi bid'atin su ba san su da bid'a ba kirkire a cikin addini wala yuta'anu fihim bi kadhibin kuma ba za a soke su da ƙarya ba wala yarmuna bi khilafin ba za a jefe su da saba manzon Allah domin sun ba abin da ya zo da shi duwa ila an kala haddai zuwa malam ya ce fa hazihi al duk wani abin da muka jiro malam ya zo da su ne don ya nuna irin abin maganganun da magabata suka yi da kuma abin da suka tafi a kai wanda ake son wanda suka biyo bayan su su ma suka tafi a kai to sai ce fa fa hazihi al waɗannan maganganu da muka faɗa allati yusifat التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وجه تصفيتها متفير أهل السنة والجماعة والأثر لقرى وواسم أثر قرى بيشين حديثي وصاب رواية ما أبو تاروي وحملة العلم لما أوكا إلمي الذين أدركنا وهم مكرسكيس وأخذنا عنهم الحديث وكوي حديثي دبقريس وتعلمنا السنة وكوي سنوني wa kanu a'immatal na kuma sun kasance shugabanni ne sanannu thiqatun amintattu ahli sirkin ma'abuta gaskiya wa amancin da amana yuqta da biyu ana koyi da su wai wa khadu anu ana karɓar ilimi daga gare su walam yakunu ahli bid'atin ba zama abuta bid'a ba wala khilafin ko saba abin da annabi ya zo da shi ko ƙura'ani ya zo da shi wala takhlidin ba san su da cuɗanya abu mai kyau da mara kyau ba to wannan shi ne abin da suka tafi a akai wa huwa qawlu ayyamatin kuma wannan maganganun shine maganganun ba wala wa yin da malamansu su na kano qabla wanda ma suka riga su to don haka kuma masa ko bi zalika ku yi riko da wannan wa ta'allamu ku koyar da shi wa allimu kuma ku koyar da waɗansu ma waɗannan maganganu da muka jero tun daga mutum satin har zuwa yau qultu in ji malam dama shi ma ya kawo maganganun magabata ne kawai to yanzu shine zai kawo nasa magana shi shaka ainihin mai littafi ibn al-qayyim al-jawziya qultu yace harbaha yace haraba hadha sahibu ahmad wa ishaq وله عنهما وسائل جليلة وأخذ عن سعيد بن منصور وحرب هذا صاحب أحمد harbu wato wanda muka jero maganganun nan nasa wanda shi ya rawaito mana waɗannan maganganun ya ce sahib ahmad wato mutumin imamu ahmad kamar almajirin imamu ahmad wa ishaq da ishaq bin rahuya shi ma almajirin sa wato almajirin imamu ahmad ne almajirin ishaq bin rahuya ne walahu ma anhu masail wato ya karɓo wasu mas'aloli daga gare su jalila wanda suke manya manya فأخذ عن سعيد بن منصور كما يأكل ورد سعيد بن منصور دا عبد الله بن الزبير الحميدي أكشي كما سما يأكل أرواية للبريس وهذه الطبقة وأن الطبقة وقد حكى هذه المذاهب عنهم واتفاقهم عليها تويا ya وأن wannan أبو بوان da muka faɗa dinnan daga gare su kuma ya إنه haɗuwarsu أبو بوان irin waɗannan kamar ta'amala maqula an haula'i wanda ya lura da ciro magana daga waɗannan wa da'afa ad'afihim da ninkin ninkin su min aimati sunnati na daga shugabannin sunna da hadisi da hadisi wajadahu zai same shi yayi daidai limana qalahu har ga wanda wannan harbi ya ciro shi wato in yi wanda yayi maganganun wato eh, ainihin magabata to zai ga cewa ya yi daidai da abin da abin da harba nan ya faɗa saboda maganganun aka jero mana ba tare da dalilai ba ya ce aka koma aka nemi dalilai aka yi maganganun magabata to za a ji sun yi daidai da abin da shi harba nan ya jero mana tun wato karatun baya walau ta tabba'ana wala kana bi miqdara hazal kitab mirara ce don da za mu maganganun nasa kuma mai ta kawo mai ta kawowa za mu same su sun yi wato kamar yawan wannan littafi ninkin ba ninki ita kwar jama'atu minhu fi masalatu uluwir rabbi ta'ala ala khalqi wastiwa'i ala arshi wa da sifra mutawassil in ji malam ibn al-qayyim yace shi na tara minhu daga maganganun harmu fi masalatu uluwir rabbi a mas'alar daukaka ubangiji ta'ala maɗaukaki ala khalqi a bisa halittarsa wastiwa'i ala arshihi da a akan al'arishinsa wahada ita kaɗai wai wannan matsala kadai na tara sifran da littafi guda matsakaici kan wannan matsala kawai ta cewa ubangiji shine madaukaki akan halittarsa kuma ya daidaita akan al'arshinsa ce da na tattaro irin maganganun da harbu yayi yace sai da na tara littafi guda matsakaici فهذا مذهب المستحقين لهذه البشرى qawlan wa amalan wa i'tiqadan yace wannan mazhaba ita ce mazhabar mustahiqin wanda suka cancanta li hadhihi al-bushra ga waccan bushara bushara sune ayoyin cin muka ta karantowa muka ta karantowa a baya to wannan abubuwa da muka faɗa to su waɗancan ma'abuta bushara to su ne suka dace da su qawlan a wajen magana wa amalan da wajen aiki wa i'tiqadan da wajen kudurcewa wa billahi tawfiq gamdagatar ya tabbata ga Allah Ta wa ta'ala wannan shine karshen littafin sai basali na ƙarshe da zai cika da shi yace wani nakhtimu mahalar alkitab za mu cika wannan littafi mubtada na bihi da abin da muka fara da shi awwalan tun farko da huwa a halin ahli shi ne cika maki shine da'awar 'yan aljanna Allah ta'ala Allah maɗaukake ce innal ladhina amanu wa amilus salihat hakika waɗanda suka imani suka aiki na ƙwarai ya dihim rabbuhum ubangijin zai shirye su bi imani da sababin imaninsu tajri min tahtihim al-anhar ƙoramai suna gudana a ƙarƙashin su fi jannatin na'im a cikin aljannatu na ni'ima da'awahum wato ainihin da'awarsu ko addu'a su fiya a cikinta subhanaka allahumma tsarki ya tabbatar ma ubangiji wa tahiyyatuhum fiha su a cikinta salam sallama ce wa akhiru da'awahum karshen gaisosu karshen wato su an alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin duniyoyi to abin da aka fara da shi sai cika da shi da irin abin da yan aljanna suke cika maganar su da shi ala jaj an ibn jurayj hajjaj ya ya faɗa shi kuma ya karɓo daga ibn jurayj yace ukhbirtu an bani labari annahu cewa sa da yace da'awahum fiha subhanaka allahum wannan wato abin da suka faɗa cewa wato addu'a su ko da'awarsu a cikin aljanna shine subhanaka allahumma tsarki ya tabbatar ma ubangiji qala yace idza marra bihim at idan tsuntsu ya wuce da su su yan aljanna ya shi tahunahu suka yi sha'awar wannan tsuntsun ƙalu sai su ce subhanaka allahumma sarki ya tabbatar ma ubangiji da da'awahum wannan shi shine addu'a su fatihimul malaku bi mashtahu malaika sai zo musu da wannan abin da suka sha'awa na'am fa yusallimu alaihim sai su yi musu sallama fa yarudduna alaihi sai su mai da masa da sallama yace fa zalika qawluhu ta'ala yace wannan shine faɗin Allah da yace wa tahiyyatuhum fiha salam gaiso a cikin aljanna salam bai da akalu idan sun ci abinci hamadu sai su gode wa Allah hamdulillah rabbam sai su gode wa Allah ubangiji su fazalika zalika qawluhu ta'ala yace wannan shine faɗin Allah madaukaki da suka ce wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin قال سعيد أن قتال قوله تعالى سعيد يكرر ده قتال فقد تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم يقول ذلك قولهم فيها وتحيتهم فيها زلام هنا شاتو ونن شيني مغنس على الجنة كما قيسو ساعتين الجنة سلاما فقال الأشجعي أشجعي سميت سفيان الثوري نادي سفيان الثوري يقول لنا إذا أرادوا الشيء إذا سكن فأبو قالوا سبحانك اللهم sarki ya tabbatar ma ubangiji fa ya tihim ma da aubihi abinda suka yi kira a cikinsa sai ya zo musu da abinda suka nema suka ce subhanaka allahumma to wannan abin sai ya zo musu wa ma'ana hadhihi kalima ma'ana wannan kalma subhanaka allahumma tanzihur rabbi ta'ala tsarkake ubangiji ne ta'ala wa azimuhu da girmama shi wa idlaluhu da burin kasashe amma la yaliqu bihi ga abin da bai dace da shi ba وذكر سفيان عبد الله بن موهب سفيان كربلاء عبد الله بن موهب سميت موسى بن حل بن طلحة ناجي موسى بن ألها قال شيء سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنبي من الله صلى الله عليه وسلم أن سبحان الله ميما أن سبحان الله قال تنزيه الله عن السوء تركك أبنجي قلوب ممونا كومينيني تنكتي سبحان الله to ka tsarkake ubangiji daga duk wani abu da bai dace da shi ba وسأل ابن الكواء عليا ابن الكواء يا تنبي علي بن أبي طالب عنها دنغني دون كلمة وقال سيتي كلمة رضي الله تعالى لنفسه كلمة شد الله يدوى كنسا وقال حفص بن سليمان بن طلحة عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله حفص بن سليمان بن طلحة يا كرودة وانسى شيكم يا كرودة طلحة بن عبيد الله qala yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tafsiri subhanallah dangane tafsirin subhanallah fa qala sai ce tanzihullahi an kulli su tsarkake Allah daga duk mummunan abu da bai dace ba fa khabar Allah ta'ala wani da'awahu Allah ya bada labarin farkon addu'arsu إذا استدعوا شيئا إذا سكي كراونا قالوا sai سبحان الله وأنا آخر دعواهم قرشن الدوس عندما يحصل لهم أدم أبن السكنماء يتبت بريسه وهو قال مشيني الحمد لله رب العالمين ومعنى الآية أما معنى أن آية أعم من هذا يتشي مكي جميع ويتاو معنى تتاوتي وأن والدعوة مثل الدعاء دعوة كما الدعاء والدعاء يراد به الثناء شيكما الدعاء أنا نفهم يبوه به دشي ويراد به المسألة أنا نفهم كمور القودش ففي الحديث يا الله في الحديث أفضل الدعاء الحمد لله فهذا دعاء ثناء الحمد لله إنما دعاء ثناء الدعاء تيب وتكراري وذكر لكم ذكر يلهمه الله على الجنة لعل إيك كم صائم الجنة سيوانا ونغمه kamar yadda yake kimsa musu numfashi fa akhbara subhanahu an awwali Allah ya ba labarin farkon sa akhiri da karshen sa fa awwaluhu tasbihu farkon du'a su tasbihi ne wa akhiru alhamdu karshen sa kuma godiya ce yulhimunahu yulhamunahu da ake kimsa musu kama yulhamunan nafasa kamar yadda ake kimsa musu numfashi kenan ba kakkautawa suke yi ba wai sai sanda suka shirya a inda kake numfashi ba shiri haka suke tasbihin Allah ba shiri kamar yadda aka muka karanta a baya <clears throat> ita ce ibada kawai da za ta rage mutum a lahira amma ba wata ibada a lahira ba sallah ba azumi ba haji ba zakka ba tsaron dare ba hukumar ba komai sai jin daɗi kawai ibada ɗaya da ya ita ce tasbi ita ce za ta rage ita kuma ba zama za a yi ce murami tasbi ba a kawai haka mutum suke take fita kamar da numfashinsa yake fita في هذا إشارة إلى أن التكليف في الجنة يسقط عنه أتشي وانا إذا يزوى تشوى دور عيكي على الجنة يا غالي يا غالي بابو وانا دور عيكي على الجنة أي سلة أي عزي بابو آه أبار زكاة بابو آه كذا أي كذا كذا أي كذا بابو تكون تكليف الأبار ولا تبقى عبادة بابو عبادة لا ترجع إلا هذه الدعاء سوى أن الدعوة دمك كرمتها سبحانك اللهم التي يلهمونها wanda kuma kin samu su ita za a dinga yi wa fi lafzatin lahumma wannan lafazi na allahumma isharatun ila sarihi du'a mai ishara ne zuwa addu'a wacce take bayyananniya فإنها متضمنة لمعنى يا الله اللهم أن تعقل شو معنى يا الله كمان كتش يا الله وشيني اللهم ونمي من نقرش شيني مسئين يا فهي متضمنة للسؤال والثناء ita allahumma ta kunshi roƙo da tauba kuma yabo da kyara wa hadha allazi fahimahu man qala wannan shine wanda ya fahimci eh wanda yace wanda ya fahimci wanda ya fahimci wannan magana da zamu faɗa ya fahimta yace idza aradu shay'an qalu subhanaka allahumma duk sanda suka so wani abu a janna kawai cewa subhanaka allahumma sai wannan abun ya zo musu ba zai kawo ba'arar ma'ana sun samu wata wani shashi na ma'ana wa lam yastawfu amma ba su cika ma'anar ba ma'anar qassaru bihi sun takaita a kansa fa innahu awhamu annahum innama yaquluna dhalika indama yuriduna shirk an riya cewa su suna faɗar wannan ne idan suna son wani abu وليس في الآية ما يدل على ذلك ما دي آية بتنون هكذا بل يدل على أن أول دعائهم التسبيح abin da yake nuna ne farkon addu'ar su shine tasbihi wa akhiru qarshan addu'ar su kuma alhamdulillah wa qad dalla al sahih ala annahum yulhamuna dhalika hadisi ingantacce kuma ya shirya akan cewa za a kimsa musu wannan ne su ta yin sa kama yulhamuna nafsa yadda ake kimsa musu ainihin numfashi wala taqtasu da'awa al-mazkura bi waqti iradati ash-shay naka wannan da'awa din ba za ta keɓanta da lokacin da suke son wani abu kawai ba a duk kawai haka za ta ta fita in tasbihi ne to haka zai ta ba sai sanda suna son wani abu ba za ka ba ƙala annahu la yaliqu bi ba'd al-aya wa huwa la yaliqu bi halihim kamar inda aka wada bai dace da ma'anar ayar ba to haka nan bai dace da su ba naka kawai dai wannan tasbihi za su zai ta fita ne daga gare su kamar yadda numfashi yake fita wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab Allah shi ne masani da abin da yake katari sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan shine karshen wannan littafi wanda alhamdulillah sani wajen shekara biyu ko akalla dai ba wanda muka daidai Allah ya dacewa Allah ya bamu ikon aiki da shi Allah ya amfana da mu da shi inda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya gana da mu ba mu aiki da shi izinin Allah nan da sati biyu sai mu sa wani ta wanda sati mai zuwa na sama Allah da صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك قال ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين